وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورفنا الأرض وأورثنا الأرض نتبوأ na الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين ناجي nauyi kwarai da gaske da aka ce an bani shugabancin wannan taro kasancewan husakan da na gani a wannan wuri duk da ita mai gaya mai aiki tana bin madu wani makarancin alkur'ani mai girma bashi kamar haka dai zan ce domin ita gwana malama zainab tanimu zailani an san akan abin da ta fara kuma har yanzu ba ta gaji ba tana yi kuma a ce irin wannan munasiba na aurar da 'ya'ya har guda biyu wanda shi malam a gabatarwan shi in kullura a gabatarwan shi ya faɗi hadisin manzala sallallahu alaihi wasallama da yake cewa idan Allah ya baka 'ya'ya guda biyu ko kuma 'yan uwa mata guda biyu ka yi tarbiyyansu har suka girma har kuma ka aurar da su aljanna ya wajaba gare ka akan wannan munasiban ne nake ganin ita gwana malama zainab tanimu zailani ta bi duk wani makarancin ƙur'ani bashi irin wannan taron dalilin da ya sa kenan mu ma duk wani zarafi da muke ciki muka dakatar da shi muka ce bari mu zo mu zo wannan taro kuma jubiyan da zuwan ya zo mana da alkhairi masu yawa ina iya ganin makarantar ƙur'ani gwanaye alarammomi wanda an daɗe ba a haɗu ba sai gashi munasiban auren waɗannan 'ya'ya namu dakta saliha da kuma ita hafiza zainab aka tattara waɗannan makaranta sau da haka nan ina makaina da ku baki da ya barka da zuwa wannan taro wanda a wannan zama akwai mataimakin kodineta na abin da ya shafi harkar ƙur'ani na jihar kaduna ga su shag malam isa iyaye ne a wannan abin da ya shafi harka alkur'ani ga babanmu kakanmu malam muhammad danja duka idan ana lissafowa ga yayanmu malam tahir umar hassan rigasa dukan ana ta lissafowa za ka ga haka abin yake domin a zo a taya 'yar uwa wanda ita ma duk abin da ya shafi harka alkur'ani ba ta ƙasa a gwiwa komin nisan wuri sai ta tashi ta je domin gabatarwa a makarantu malamai suka ta nuna muku shine zama na aure da wanda kuka karanta a littattafai mabambanta da wanda kunnanku ya ji da wanda kuka lura a gidajen wasu mutanen kirki domin a batun aure har sata fasaha ake idan ka je wani gida ka ga wata fasaha sai ka sato ta sai ka kawo gidanka in ka ji wata ta ce ai wallahi miji na masha Allah kullum yabona yake yi sai ki boye sai ki saci fasahar da take yi ha ake mai yabanta ya aka yi malama zainab ta kawo yanzu a gidan aure sai ku zauna ku ce mama mai sirrin what is the secret behind that gaya mana mama ya aka yi kika kai wannan matsayin yau gashi mun same ki tare da baba mu ma muna so mu samu irin wannan matsayi wannan mai yiwuwa ne amma kuma sai kun gane cewa karatu ne na musamman kun san alkur'ani hada shay'un akhar kuna da hadizai hada shay'un akhar kuna da kaza hada shay'un akhar yanzu kuna buƙatar alhaya aljadida wata sabuwar rayuwa wadda wata kun koye ta a waje wata kuma sai a zamantakewan ne za ku gane me ake so sai ku yi dama tun kafin na alhamdulillahi sun riga sun kwankwaɗi wannan madaran maganganun sun kwankwaɗi wannan madaran tarbiyya kuma ba mu da shakka akan waɗannan 'ya'yan namu insha Allah insha Allah mun san sun tarbiyyantu kuma sun shiga sosai in Allah ya yarda muna kuma ta roƙon Allah kar su ba mu kunya kamar yadda malam da ya gabata ya faɗi in allah ya da duk abubuwan da ya farfada din nan za mu fasa musu shi an jima insha allahu kafin nan dama an riga an musu to za a maimaita ne أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن إن الله اشتري من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التورية والكتاب الإنجيل والقرآن ومن أوفي بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم مالما زينب تميم زيلاني a bar misali ce kasantuwar yanayin yadda ainihin wato ta taso har kuma ya kasance irin tasowar da ta yi irin tasowar kuma ta yi ma'aini wato 'ya'yanta da yanzu waɗannan yaran waɗanda suke zaune a kan wannan kujera duk da ƙananan shekarunsu a ce wata har ta zama medical doctor a wannan ƙananan shekarun ga kuma haddan alƙur'ani ba ƙaramin alkhairi ba ne yau ni abin da na sani a iyakacin tunanina samun kamar malama zainab tanimu zailani wacce take tun 80s ake harkokin abin da ya shafi Alƙur'ani da ita a ɓangaren mata a ce kuma har yanzu tana cikin harkas ba ta daina ba to wallahi yana da wahala ni ban san wata banban da ita na san waɗanda yake a wannan lokacin aka taso tare da su ana wannan harkar irin su amina kafancan irin su rabia jumari da ire iren su. to wannan ina jin tuntuni sun watsar da harkar su. amma tun wancan shekaru H amma har yanzu tana cikin harkas ina yawan faɗin wata magana shekarar da muka je katsina 1993 za mu dawo daga katsina bayan mun aje 'yan zaria a Zariya, sai da muka shigo cikin rigaci nan muka aje ita sannan muka wuce kaduna to ko daga 1993 zuwa yanzu shekara nawa kenan talatin daidai wana wasila haddin ko yauwa to allah ya saka da alkhairi za ta karanta mana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 هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم مالما مريم siyuni بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا azwajukum تحبرون kamar daidai wannan gaban za mu gayyata shugaban taro mala abdullahi abba zaria kamar yadda muka ce shi ne ke jagorantar wannan zama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ni na kamar zakir yana mai da ni can nesa ne bai san ni nan nake ba ni ma nan nake kuma ka ji abin da malam zarbani ya faɗa 1993 da aka je a musabaka na katsina ya ce sun biya zaria sun sauke 'yan zariya suka shigo ta nan suka sauke gwana malama zainab tanimu zailani ai zariyan da aka sauke daga ciki akwai ni yauwa a wannan shekaran ba zan manta ba 1993 malam khidir danja shi ya mana izufi sittin da tafsiri ita kuma gwana malama zainab tanimu zailani ina tunanin izufi arba'in ta yi wannan shekaran ko talatin, ni kuma a wannan shekaran izufi arba'in na yi yauwa saboda haka nan ka ringa kai ni can wani abuja ko abu ko abu baki bai kamaci ba yawa ni nan ne gidana kuma gaskiya tun da dai an kuma ƙara kira na yanzu in faɗi wani magana gaskiya magana da zan faɗa ba zai wuce ɗauraya akan in kun duk maganin da ake faɗe ba da abin da ya haɗa mu kamar dai ƙur'ani kuma kun ga an yi magana dangane da waɗannan yaran an yi magana daga game da iyaye na waɗannan yara amma dai mazmun gaskiya shine maganan ƙur'an ku waɗannan amare ku sani abinda ya riƙe wannan gida naku ya daraja ya kuma fifita wannan watannan mahaifiya taku da wannan gida naku ku ma ya fifita ku shine ƙur'an ku sani ku ci gaba da riƙe shi a cikin riƙe ƙur'ani mai girma ina gaya ma kaina da duka ga baki ɗaya taron nan a cikin riƙo da ƙur'ani akwai ɗaukakan duniya mai zaccewa har zuwa lahira domin duk wani ɗaukaka na duniya ko na lahira a ƙur'ani ake samun shi duk wanda ke tunanin zai nemi wani ɗaukaka na duniya ko na lahira ba ta ƙur'ani ba to yana ɓata ma shi lokaci ne sai dai ya ga kaman ɗaukaka ne amma matsawa ɗan kaɗan an jima kaɗan za a gane ayya shi ma ba ɗaukaka ba ne ko da ido da fassara da 'yan duniya suna ganin wannan ya riga ya hai sai an je gaba a ƙarshen rayuwa ko a makomar rayuwa la'ira kenan sai a gane ayya ashe ba ɗaukaka ba ne ku karanta ƙarshen sotul ƙasas za ku ji inda 'yan duniya suka ce ƙaladin hayatar duniya ya laita lana ma'uti ya ƙarun qarun innahu ladhu hazzin azim a ƙarshe kuma sai suna waika laha suna hasara suna da na sani da haka ya ke dakta ya mai sunan malama ku miƙe tsaye ku rike ƙur'ani in ku rike ƙur'ani ɗaukakan nan da kuka ɗauko daga gidan haihuwanku zai ɗore ya tafi da ku gidanku na kanku gidan aurenku kuma zuwa lahira ƙarƙashin ayan sotul anbiya idan Allah ce an zanna ilaikum kitaban fihi zikrukum zai ce falata kilon da ayan cikin suratul zukhruf wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika cewa sawfa tusalun wannan ayoyin guda biyu suna nuna zikrun din nan sharaf ne da rif'a inji Allah ya ce lalle a cikin Qur'ani akwai ɗaukakan ka kai annabi Muhammad sallallahu ala rasulina Muhammadin wa sallama tasliman mazida wa liqaumika da kuma al'ummanka saboda haka yan uwana da muka taru a wannan taro mutuna cewa rike Qur'ani shine daukakan duniya ko mai zacewa har zuwa lahira أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من ياتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك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 كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفي يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم bayan godiya ga Allah subhanahu wata'ala da salati ga shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina godiya ga dukkan waɗanda suka zo wannan wuri shugaban zama malam abdullahi abba alaran magwani lalle ka cancanta ka zama ciyama a dukkan wata hidima na don tun kafin in san kowa akan harkan alkur'ani tare muka ta maya tun muna makaranta ni ina jama'atu malam yana alhuda-huda idan mun zo za mu tafi musabaka ta islamiyya muna tare mu ne dai idan kuma aka je bangaren boko a makarantar da nake da inda yake idan mun san ga mun sake haɗewa a nan lalle wannan zumunci mun faro shi tun daga wannan lokacin babu zumunci da kai na alƙur'ani bayan nan a dalilin alƙur'ani na haɗu da mutane da yawa wanda tun da muka fara har yanzu muna nan tare kuma muna fata zumuncinmu zai ɗore har zuwa ranar tashin alkiyama. akwai manya-manya wanda muke mun an taso tare akwai ƙanne akwai kuma 'ya'ya lalle duk wanda ya jawabi a nan da maza da mata na gode kwarai da daraja da kuke yi da amsa gayyata da kuka yi da kuma koyaushe muka haɗu cikin girmamawa muke na juna wannan na tabbatar alƙur'ani ne akwai 'yan midiya su malam an bursa akwai ahalul qur'an wanda daga kano ya taso amma ya riga kowa zuwa nan wajen tun da ya asibanci lalle ya kwada da abin a ran shi haduwar mu da ahlul qur'an bai dade ba sanadi na sanadiyan alqur'ani sun zo har gida sun tafi da tarihi na wanda shine a youtube kuma mun ci gaba da darasi duk sati na ruwayar khalaf wanda lallai malam abdullahi abba ya sai ya yi ruwayar khalaf shi ya fara dauko ta ba wai ina nufin asalin asalin ba a nan da wajejen mu ni ma na zo na dora aka dinga sakin shi ko yaushe ana koyar da shi wanda a sanadin haka akwai malam abdullahi umar a nan yana malami na kira'at sosai ya nuna cewa ya nuna mun yi magana da shi kan cewa tunda muka fara wannan darasi da kuma sai da malam abdullahi abba ya yi lalle qur'anin ruwayar khalaf idan an kawo ta a ko ina ba ta da nan da nan ake ake kwashewa saboda mutane da yawa sun ɗauki wannan ruwaya suna yin ta lalle ruwayar khalaf a cikin karatu yana da wahala za ku ji ana yin post post ana tsaya wanda in ba ka kula ba sai ka shanye ta ma dan ban ta ban ta kusan da nazo nake yin karatu da na gama sai wata take ce min kai wannan kira akwai sauki kana yi kana hutawa kana yi kana in ka dan yi sai ka tsaya in ka dan yi sai ka huta to karatu ne babba alhamdulillahi rabbil alamin duk wanda yake nan da wanda na ambaci suna akwai malam abdullahi musa sharif na gode da girmamawa lalle kun dauke ni uwa kuma ni ma na dauke ku 'ya'ya muna nan tare har abada insha Allah duk wanda ya zo nan malam awal murshid da wanda suka tafi na gode ubangiji Allah ya bar mu tare Allah ya sa muna cikin wanda zamu je kiyama Qur'ani ya zo ya cece mu a ce mana mu karatu mu ƙara wazin da malam Abdullahi Abba yayi ya ce kana aljanna ma Qur'ani ba zai barka ba sai ya raka ka lallai alqur'ani shine abin riƙewa kuma ma'abota Qur'ani sune abokanan hudda za mu ga yawanci ga su malama sahura malama wasila alkur'ani hada mu da su malama aisha shekaru a duk 'ya'yan nan malama aisha shafi wa'annan amaran an haife su a idanta tun ba ta aure ba sai ta zo ta mun kwanaki a nan wanda idan mun zo filin qur'ani za mu ba wani abu ba wa'annan yaran da amaran ba wanda bata zo sunan shi ba kuma idan ta zo kamar uwa ɗaya uba ɗaya muke in ta zo haka muke gwagwarmaya a hidima da ita a suna da ita babanta zai kawo ta in ta dan kwanakin muka gama zumunci sai kuma ya zo ya dauke ta su malama sahura su malama wasila ba abin da zan ce Allah dai ya bar mu tare da sauran wanda duk ba zan iya ambatan sunan ku ba da wanda ma ba su zo ba ubangiji Allah ya bar mu tare wannan zumunci da muka dauko Allah ya sa mu dore shi na yi shekaru ina izufi sittin a jihar Kaduna ban samu abokiyar karawa ba sai wata nan ya zauna da nake ce min Zainab na ce na amki sani duk matan da ke jihar Kaduna ba kamar ki in ma akwai ta ba mu ganta ba ta fito ba da haka ki ji tsoron Allah a wannan baiwa da Allah ya miki to ina farin ciki yanzu ko a anguwan nan za ku samu mahaddata mata ba adadi sai dai ina fata abun da muka karanta mu yi aiki da shi dama abubuwa uku ne yake haɗawa aka ce dan a karanta shi a yi aiki da shi a fahimci ma'ana kuma a yi tadabburi to lalle ɗaya bai tafiya sai da ɗayan guda ukun nan to don haka ubangiji ba wayanmu ba ba iyawanmu ba ka sanya mana ikhlasi a cikin aikin da muke yi ka cire mana riya ka cire mana ha'inci da wani hasada ka sa mu so juna saboda Allah shi ma mahaifinsu ba abin da zan ce lalle yana da wahala mutum ya auri mata tun da ƙuruciya ba ta wuce shekara sha biyar ba ya dinga sakinta tana tafiya ko ina duk inda karatu yake sai an daure da kuma yarda shi ma Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya ƙara mishi lafiya ban taba tambayar shi zan je wani wuri da ya shafi karatun alkur'ani ya ce min dan me koko ina za ki ba har ma mun kai ga matsayin in dai abin da ya shafi karatu ne ba sai na gaya mishi ba in na dawo zai ce karatun a ne aka je daga ciki to shi ma Allah ya saka mishi alkhairi lallai shi ma yana da nashi kamashin a cikin wannan harkan. ka faɗi mai gida mu sani mu hudu ne a cikin wannan gidan yan mata kar a dinga cewa ba a san mai mata ba ka mu hudu ne a cikin wannan gidan dukan mu kuma muna zaune lafiya su ma abokan zama na lalle sun taimaka min a karatu ba zan manta ba akwai uwar gidan mu da ta rasu Allah ya mata rasuwa Allah ya ji kanta lokacin nan tun da yaranta duk sanda zan je karatun alkur'ani duk sanda nake da goyi ita take goya min yarinya muke zuwa kuma duk daɗe wanda zamu gwagwarmaya da muka yi tare da ita muka yi haka na duk sanda zan je wani sauka in na tafi na bar takance ce min yau ban gaya mata ba ko a ran za ta rasu ma lokacin yara suna kamfin a nan islamiyya na zuwa musabaka na ta ce karatun ne yau lahadi wajen rufe an allah ya yadda zan zo da na da ta ce aike min yawa ban samu zaba a wannan daren allah ya mata rasuwa ita ma ina so a yi mata addu'a allah ya yafe mata da sauran wanda muke zama tare da su ba abin da zan ce allah ya saka da alkhairi yan na yan mata nan ku sani zaman kishi ba zama ne na gaba ba zama ne na yan uwa ko wani abu ne ya same ka kafin wata yan uwarka ta zo kishiya ta maka mu yanda muke yi a nan gidan lokacin na ko haihuwa zaka je kama ka cikin dare baka kiran kowa da kishiyarka zaka je don haka yanzu ni na ga al'amura suna ko da ke an jima akwai fagen mata za a yi magana ga su malama Aisha nan ita ma Allah saka mata da alkhairi dama kun san taron kashi kashi ne kuna tafiya mu kuma zamu baje namu kolin mu ba irin kalan naku zamu yi ba muna roƙon Allah tabaraka ta'ala ya sa mu wannan aure albarka Allah tabaraka ta'ala ya sa a ce ara da aka yi wannan auren Allah kada ya nuna mana wani abi wanda za a dawo zuwa ga waliyi ko wakili Allah Ta tabaraka ta'ala ya azurta ma'auran dukansu da zuriya Na fi alil umma hafiza lil qur'anil karim أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته